Yau yanzu muna tare da Air Marshal Ahmed Abdullahi iya wato shugaban horarwa da kuma ayyuka na rundunar sojan sama na Najeriya wato Chief of Training and Operation kenan. Don kare da ko kaddamar da ah, wannan yaƙi da ake cewa operation gama yaƙi wato ko kaddamar kenan a nan garin Maiduguri na kuma ga jiragen ku da dama jiragen yaƙi sun tattashi ko za ka yi mana ƙarin haske game da wannan sabon suna da kuka lakafa wannan yaƙi da kuke da ci gaba da 'yan ta'adda eh, to April 25 ko ah, so wannan an yi focus ne a kan sambisa area yanzu a northern borno yanke duba game da tare da star countries in chad da niger kuma suna suna cikin wannan operation yasa aka aka ce gama aiki wadda zai sunan operation sabon suna da kuka ba sabon suna muna nan na aiki a northern borno su kuma daga can sama da chad daga niger suna nan suna aiki dan kare me zai bambanta ne game da wannan yaƙi da kuke yi sabon suna da kuka baiwa wannan eh, rundunar naku da kuma eh, ci gaba da yaƙi da kuke na kuma tsohon suna me ka wannan bambanci a'a ba wai sabon suna ba bane abinda ake yi eh, dan za a yi shifting daga bangare zuwa bangare mukan dan canji sunayen saboda dai bambanta ayyukan abubuwan da lokacin abin da ke faruwa amma dai ba wai an canza yanayin faɗan ko yanayin yakin ba kawai dai an sa kamar wannan gama yaki najeriya ne da jiyar da chad gaba daya aka haɗu ci daya su suna da daga can sama mu muna tura daga wajen eh, maiduguri zuwa eh, border areas shi yasa nan kasa nan eh, ne za ce combination shi yasa aka sa masa wani suna a daban ba wai operation din gaba daya na ah, lafiya dole aka canza ba batun nasarori fa ya kuke ji ah, alhamdulillah akwai nasarori kai ma ka san akwai nasarori da yawa lockdown da aka yi sau abubuwa akwai da bambanci a da in ka duba kamar su sai bombing su ah, wasu hare-haren da ake yi da sun rabu sosai za a ce da an yi nasara kamar wani sako kake da shi yanzu ga al'umman jihar Borno ne musamman ma yanki da wannan matsaloli ya shafa yanzu haka ci gaba da taimaka mana ah, information kuma sanin cewa muna nan muna muna aiki dare da rana kuma tabbatar kawo ƙarshen wannan abin ah, tare da ne a yanzu muna nan tare da mutane wannan da da su chad da sauransu zai zo so mun gode kwarai da gaske da